Ministan lantarki na Najeriya injiniya Salam Mamman ya ce zai yi tsayin daka don tabbatar da aikin wutar lantarkin Mambila Mamman ya ce yanzu ne aka mai da hankali kan aikin bayan dogon zamanin da aka ɗauka ana labari ne kan ruwa. Ministan ya ce da ya shigo ya fara aiki bai ga abin da aka taɓuka ba a baya akan wutar lantarkin Mambila don hatta filin ma yanzu ne aka tsara yadda za a tabbatar da shi don aikin. Gaskiya kamar yadda nake faɗa kullum abin kamar tatsuniya tatsuniya ne saboda ni da na zo da na ce a kawo min fayil na duba ganin cewa na fito daga wannan guje wannan jiha na ne kuma ina wakiltar wannan jihar kuma ina wakiltar Najeriya daga baki daya na wakiltar shugaban kasa a wannan harka na al'amarin wutan nan na Mambila saboda aka kawo faya sai na ga duk dai daga karshe babu komai a kasa babu ma filin maganan wutan da ake wutan mambila wutan mambila yanzu hakan aka ce ma to ka je ka nuna ina ne filin ma da za a yi wutan babu shi to diga nan na fara na yi kokari na san kai shin ina ne ma fili nan ina ne ma wurin nan da ake so a je a yi wutan a nuna min to nan ne fa aka nuna min kuma na tambaya cewa wannan filin namu ne ko kuma ba namu bane ma tukunna to kaga dai a takaji fili yana gujen gwamnatin jiha federal government ita gwamnatin tarayya bata ma karbi filin ba balle ta so mu tunani ya za a yi ta aikin wutan a wannan lokacin a gujen to ban san dalilan da suka taso ba a baya amma ni dai tunda na san niyan shugaban kasa ne ya yi wannan harkan mambilan kuma ya tabbatar cewa ya bar wani abu a ƙasa kafin bar wannan gwamnatin daga nan na ɗauka na fara mu samu shi gwamnan jiha muka zauna muka yi magana ya amince min muka rubuta a rubuce akan ya yarda zai ba da wannan gwaje a yi harkar mambilan nan a gwajen kuma ya bayar na sanar da shugaban ƙasa ya bayar kuma akwai kuɗi da aka ware wanda za a zo dama mun yi a yarjejeniya ne idan kuka ba mu wannan gwajin kun ce kun ba mu ita gwamnatin jiha ba za ta iya biyan kuɗin da za a bi a zaga a auna gwajin a ce gashi an bayar ba aune aunin ayyukan aune aunin kamar a ce sofe federal government ta ware wannan kuɗin ta ba wa gwamnatin jiha gwamnatin jiha ta ɗauko mutane ta sa a ciki a yanzu haka suna ƙoƙarin fidda wajen da za a zo a yi aikin wutan salamanman ya ce da yardar Allah kamun kammala mulkin gwamnatin Buhari a 2023 za a kammala aikin. Da a ce tun farko da aka shiga gwamnatin na yadda shugaban kasa ya so a yi wannan abin an yi nasara da kishi kuma a ce an yi shi. To da yanzu gaskiya an yi nisa da za mu ce da zan zan iya buga ma kirji in ce ma kafin a ce mun sauka wannan gwamnatin gaskiya da za a ce za mu samu wannan wutan murya. To amma yanzu ya ga hannun agogo ya dan koma baya kaɗan. Amma dai na tabbata cewa kafin mu sauka za mu ci karfin aiki. aikin wutar lantarkin mangbila an faro shi ne tun zamanin tsohon shugaban mulkin soja na najeriya janar yakubu gawan gama ma abin da yake cewa akan aikin. gwamnati da suka tumbuke ni daga mulki, me yasa ba su ci gaba da ƙoƙarin da muka yi ba? Sa Abubakar ta faɓalewa shi ne ya soma lantarki na Kayanji, ne ne kuma na kunna babban wutan eh, Kayanji. Mun ce za a ƙara gyara ina wuta da yin wani aiki a Jaba, wani a Shiroro, za mu kuma wani a can gyambu. can Mambila. In an kammala aikin za a samar da nagawa dubu uku da hamsin da zai fi kowace tashar wuta kyauta a Najeriya. Aikin da haɗin gwiwan bankin Nexim na zai lashe dala biliyan biyar da ɗigo takwas. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.